na lalacewan samarinmu matasa da yan mata babban musiba ita ce <clears throat> shaye-shaye da zinace-zinace ya yawa kwarai da gaske a cikin waɗannan yaran matasa abin ya yi muni ba kyau allah ya shirya ce mai shirya su abin da ya sa zai kwaro daga sama saboda wannan magana ita ce gabar da ya kamata a fito da ita domin jama'a <clears throat> musamman dattibai su ji abinda ke faruwa da 'ya'yansu 'yan mata da samari wanda shekaran jiran larba kuma hisba ta gayyace mu domin mu zo mu gani da ido ba mu ji labari ba abin da ke faruwa kuma suka ce kullum ne haka suke fama da samari da 'yan mata wadda muka zo mun sami an kamo su 'yan mata biyu 'yan matan nan duk diyan garin gani ubannansu 'yan garin gani uwayensu 'yan garin gani danginsu duk 'yan garin gani kuma kowace su ubanta na nan wata na nan tana da yannai da kannai amma dukkan su waɗanga da muka gani sun zan sharidai ba ka dai ganin su tsakani da allah ka ce ɗiyan hausawa ne ko ɗiyan ƙabilar da acca kuɗi da hausa ba ka ce dai gaskiya ɗiyan wasu ƙabilu ne ko ƙabilun arna manya na can kudun kudu ba ko na nan kusa ba da siffar jikinsu da kitsunsu da ɗoriyar da suke wa gashi irin na bundin jaki din nan don ba su sayan bundin doki ya tsada don giram na bundin doki biyar wadda mace za ta sai ya kai dubu saba'in amma na jaki ko na hamsin ana samu da kiyasin da aka yi kowace su haka ta hito zabban kunya zabban tausai zabban tsoro samarin da sun kai su inda suka kai su sun tsere sun hau katanga sun tsere ba a kama su ba amma kowace tana da butar ta tashisha gabanta da wayannan butocin zungurun ko koko ko wace da shi aka kamo ta muka yi musu tambaya wannan abin na ne ne suka ce shi shashi ya ake da shi suka ce za a sa ganyen wuiwui da ganyen fulobo fulobo ake cin abin nan da in za a yi soko <coughs> fulobo da wasu nau'in ganyayyaki masu tashi hankali su ne ake sawa su tado da hayaki shi ƙasa suko suna zuka allah ya sa inda suka sa waɗannan butoci ta ce to wai me amfani ne gare ku suka ce bai da wani amfani illa kawai su sha su bugu shi kenan samarin su sai ta kwana da su ba su gajiya illa iyaka ha? kun ji datti ne malaman makaranta uwaye masu anguwa mazauna anguwa ya kamata fa muna abubuwan ana ganin su ba ba a gani ba duk dan makwacin ka ko diyar makwacin ka kaga ta kaga ta canza sabga to ba kallo za ka ba kana zagin ta kana cewa ga ta ta zan yi iska kai ya ya kamata ka fara ɗauka mata mataki a ce ba wance bace ni ce ya aka yi irin wannan hita me ke faruwa ce sai maza ke bebe shi yanzu ina hada ma yi kuma ina tara miki mutane unguwa muka ce to wa zai ba ku abinci suka ce wasu suke kawo musu abinci in sun gama da lura da su hankalinsu ya dawo sannan siffar wannan abin shi na nuna wa'in sun sha maganar su gaji da ɗan namiji ba ta taso ba duk lalura da ake da ita irin wannan lalura ba ta jin gajiya muka tambaye su to ya batun sallah suka ce ai ba su sallah ba ku sallah suka ce ba su sallah kuma inda abin yake da ban tsoro labarin da suke bayarwa fa akwai ban tsoro don nan yaren da kuke gani wasu masu zuwa makaranta zuwa sakandare wanda suka balaga wasu in sun taso ko in za suna in ba hatara ba sun ce wasu haraja suka ba su kadai ba da suna da yawa kuma Ah, alamu ya nuna don wasu yare yin sun yi ta makaranta an tashi da makaranta ba a ganin su gida iyayensu ba su ganin su kuma ba su dawowa su tsaye su ce ina kuka je tun ɗazu aka taso daga makaranta wayannan abubuwa suna da babban tsoron kwarai da gaske kuma yana daga cikin abin da allah ya jarabe mu da shi idan haɓanna ta yi yawa hito na hito yayi yawa zuwa ga allah to babu irin jarabar da allah bai jaraba mu da ita yan mata su yadda suka ga dama samari su yadda suka ga dama kuma kun sani kuna ganin wasu ɗabi'u da su halulluka na samari sai dai a ce allah ya sawaka za a gansu ba su da kunya za a gansu da sutura kowace iri ba su damu ba su shiga da ita cikin gida su yato da ita cikin gidansu ba su da bambanci da wanda an tsirara an sa ɗan guntun wando bai kai gwiwa ba ko ya wuce gwiwa da ya guntun taguwa da wani aske mara kan gado kuma da shi yake shiga ɗakin uwa ta da shi yake hitowa da shi yake gaida uba ne yin yana gaida uban da shi yake ta kuma uban na gani uwan na gani babu wanda tsawata rashin kunya da tsiraici ya kai kuma ba ruwan kowa da shi a gidansu bale a unguwa ka to lahi waɗannan abubuwa yanwa kamata ya yi mu masu burki mai hito na hito da su akwai ƙungiyoyi na addini barkatai da yawa babu ruwansu da irin waɗanda abuwa ko wa'azi aka je yana da wahala ka ga ai magana dangane da tarbiyyar yara bale a yi maganganu dangane da abin da ke faruwa mafi yawa malaman inda sun ka dosa allah shi kiyaye shi ne sha'anin lancin ɗinsu su tara kudin sai zuwa lalurarsu a tsara lalurori yadda za a samu kuɗi in an samu kuɗin sai ka ji shuru ba ka jin wani bayani yadda an kai da su an tafi an wuce wannan babi sai dai jibi a kirkiro wani babi malaman islamiyya su ne aka bari da ɗan neman gidaje da wahala da waɗanga samari ko su irin waɗanga samari ba su ganin su sai dai su ga ƙannen su waɗanda su kai su bata kwam da sauran 'yan matan da gidajensu akwai dama-daman kula da kula da zo makaranta da kuma wanda suke suna da iffa da kunya da gare su akwai su da yawa sai ka iske babu bangaren da ya ɗauki bayar da tarbiyya da muhimmanci duk dai ai mata riko sakani ya kashi ne ga abubuwa yan wa musulmi ba alkhairi ba gare mu kuma ba nasara bace gare mu nan gaba waɗannan wa su ne zilu ɗin da za su zo su gane mu to idan fa mutum yayyo mummunan rayuwa daga baya can ya zo ya ya ce gyara zai yi wahala a gare shi a samu gyaran nan gare sai da a irke shi shina ba labari kamar durama ana dariya ai sanda muna kamar ku ba abinda ba mu yi ba a wace da dariya Allah malla in mutum bai taso da tarbiyya ba daga gida ta kwarai wai ya girma shi tarbiyya wala gare za a samu rubabbun maganganu a bakinsa to hukumar hizba suna kokari kwarai da gaske Allah ya saka musu alkhairi idan su kama irin wayannan suka gangama kayan na shaye-shaye su fito ɗinsu su aji sai su ba mutum ga 'yan sanda daga na kai shi ga kotu ko ta kai shi gidan yari zaman horo sati biyu sati uku shi dawo babari zai ba sai ya ci gaba saboda mai wannan horon da an ka bashi bai isai ba saboda an kai shi ɗaya da an boye su ma matan akan kai su ɗaya daga cikin wa'anga da muka gani ta tabbata muna sun tabbata muna cewa an kai ta gidan yari ya kai so biyu amma bai sa ta canza ba ta ce ba ta iya zama ba ta sha shisha din nan ba kenan kwakwalwata ta kusan buga biya ne daga nan sai ta haukaci sai ta raga shi kenan ita an yi hasararta don haka yana da kyau 'yan uwa musulmi wallahi mu kula mu shiga taitayin mu sosai ba mu cewa ka aje boko yan mata su yi boko samari su yi boko amma ka tabbatar da sadda yariya ka tahe ta zuwa karatun boko kuma ka tabbatar da lokacin dawa ta dawo ko ba ka gida ka bugu waya ka bincika shin yarinyar na ta dawo ta da tun yaushe a tun da da aka taso ce to alhamdulillah tana ina buga ta gida to a yi sallah a ci abinci a je makarantar islamiyya haka za ka yi sai shahidar ta Allah maganar ta hita ta je buki maganar ta yi ta je kasuwa ta ce wani wallahi duk bai taso ba saboda daga zuwa wurin bukin nan da zuwa wajen ce wani kasuwa ka samun wani takadari shi laƙe mata kina koya mata ayyukan banza yau da gobe har ta fara tunanin ta ce bari in ga abin na wani na na haka shi kenan ta cire kunya ta cire hijabi ba a bari ya mace ta je kasuwa ko teburin kowar gida ba a bari yariya ta zo ta sau kayan don masu teburin nan ko su ba banza ba ai eh, ba baya ba yana da kyau wallahi mu ɗauki mataki mu yi taka tsantsan game da 'ya'yanmu maza da mata yaranka ka tabbata suna kwana cikin gidanka ka tabbata su da wake kwana cikin gida wanda suke kwana da shi mai ɗabi'unsa lokacin sallar asuba ka tada su a dawo masallaci ka gargaɗi kowane yanzu da zama shekarun jihar ƙur'ani ko da minti goma sha biyar ne kamin lokacin wanka yana ana zuwa makaranta a je makaranta amma irin yadda muka watsar muka hitabatun ƴaƴanmu da ba su tarbiyya ta kwarai duk wasu ne muke gani abin da ke faruwa a najeriya nan damu idan ka ga an turo ma yan yara da an rike da bindiga cikin daji suna kisan mutane suna sata shanu ana ba su makudan kuɗi yan yara ne daga goma sha biyar zuwa sha takwas kaɗan ne za ka da suka tsallaka ishirin waɗanda suka kai talatin su ne kwamandodin duka matasa ne kuma ba abin da ya tashi illa jefar da su da rashin kula da su har suka shiga irin wannan hali balma idan suka zo suka dawo za su mun je tariya mun samu kuɗi ba ka bincike yaro sai da da miliyoyi ka karɓa ka aje ka tai zuwa sayan shanu da tumaki kwana biyu ce za mu koma baba in ka bincike ka wata ce kana ganin duk ta goge saboda ɗauka wata sabbin ce a sanya bindigar nan akwai yaro da muka bincika saboda ɗaukar ta nan ka faɗa ta ta haifar ta to yan ma musulmi yan ma musulmi lahi mu bar bi dai inda muka je mu bar ta nan Allah ya yabi waɗanda ke jin mahi kyawun magana su za su yi umarni da ita matsaloli gare mu da yawa inda aka jiya na aka bari ba a zuwa a ɗabbaka tun maganganun da aka yi a mimbarora a mimbarin wa'azi wanda ba juma'a ba a wurare mu na munasabar wa'azi da tunatar da mutane ba abin da ake ɗabbakawa illa malamin ya zo ya wahar da kai da nazari da karatu da harda, da shi to zube ma wasu wurare su ji a bakin nan su buge rigunan su su su ba mai koma gida ne da shi da iyali ne ya bibici abin da ya jiyo ya tara iyali da mata shi musu bayani ga hatsarin da muke ciki yana da kyau mu kula da wannan don Allah yan wa musu mu taimaki kanmu lokaci ya tafi barna ta yawa mataimakan barna sun yi yawa masu son a barna sun yi yawa to masu gyara in sun biyo da gyara cike haka ga shay'an fa shay'an za ga al'amurra sun kyautatu ai kowa sun san da mala bakar gumina da rai a wannan ƙasa samu da kaɗan da kaɗan mutane suka fara canza taimama zuwa arwala hanyo suna da wahala in ba wasu garuruwa yan kalilan ba ko garuruwan mutanen da ke da riko da gargajiya za ga suna taimakon mutane ba arwala ke an kula da masallatai da jami'in masallatai a masallatai an kula da karatun alkur'ani he da da da har da da mahar da ta ga sunan allah ya yawa da su amma banna karuwa dai take yi ita kan mata rage ba sai abin da ya karu ba yana da kyau yan wa musulmi da allah mun kula da karantar da 'ya'yanmu kula da yi musu tarbiyya da ba su tarbiyya ƙarshe muna jajanta ma mutanen da matsala ta rutsa da su ah, kanya waɗanda eh, kanya yake ko ƙasar turu dai kanya mutanen nan allah jarabe su an kashe mutane na farko zubin farko he da mutum 63 wanda haka wajen su. kana aka zo kuma aka sake yi musu wa aka sake wa wasu ƙohon rambo ta kashe wajen kusan mutum goma sha tara wayannan duka yanwa ya suna abubuwa sai ta haɓaka suke tashi mi zamuni ina zamunan menene makoma ba abin da za mu illa mu ji tsoron Allah mu dawo mu ji tsoron Allah da tuba da fari mu nemi haɗin kan al'ummar musulmi mu roƙi Allah jalla wa'ala ya yaye mana waɗannan abubuwa saboda ba abin da ya buwaye shi ba abin da ya Allah Allah na iya ya yi wani wannan abu ya kawo na magani Allah ya kawo na magani Allah ka kawo na magani wannan abubuwa ka yaye muna wannan musiba don girman ka Allah domin iyawarka ba mu da ƙarfi ba mu da dabara, Allah ba ce suna gare ka ka kawo agaji da ɗauki da gare ka ya Allah wayannan matsalolin da suka addade mu ba su da iyaka Allah duk kana iya maganin su kai muna maganin su Allah kana maganin su kai muna maganin su ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin gidajenmu da garuruwanmu da masallatayyanmu da kasuwanninmu da hanyoyinmu da muke bi muna zuwa muna dawowa kuma allah kana iya haka kayi wayannan mutane da suka fandare suna kisan mutane allah ka yi maganin su allah ka karya su ka damarar da su ka lalata makircinsu ka bai da su koma bayan al'umma bisa ga kisan da suke wa mutane ka isa muna ya allah gare su kai muna maganinsu abinda an nan, wajibi ne yan uwa musulmi a yi ta addu'a ma kowane janibi janibi hukuma yan sanda sojoji duk a kama masu da addu'a saboda su ma ana kashe su wanda suka zo tsakani da allah za su aiki sai a kashe su kuma kowa san halin ƙasar gai da take wanda duk kashe irin wannan kama an kashe banza an kashe kiyashi ba ya samun tallafin da ya kamata ya samu na ɗaukar nauyin 'ya'yansa da matan shi balle a kula da su zuwa makaranta ga sunan su su ma nan zuwa gaba in babu kulawa in ba hatara su ma sai su hantari matsaloli ga sunan a najeriya nan ba ta karbuwa babu abin da an kai babu abin da a gyara wadda muke najeriya ba mu ci gaba ba ci gaban da ake magana duk irin da mai gidan rijiya ne komi ba mu ci gaba a kai ba babu irin dukiya kudi na fetur da kaddarori na noma da najeriya nan ba ta tara ba da ba ta da ba amma tsakani da Allah ci gabanmu ba shi ya kamata shi zan iri haka da muke ba yau inda don ana magana sai a ce da mu da indiya aka wa kan wani karfe ɗaya rana ko lokaci guda indiya komi hisuwa suka motoci yi suka jiragen ƙasa yi suka baburuka ga asunan yan besa duk daga ci aka yi tsara ita babu ta najeriya ko guda ko ta ba mu iya yi to kudin ne babu ko menene ba abin da babu tsakani da allah amma mu kalli kanmu mu harari kanmu menene ake najeriya na ci gaba babu shi yau yanzu ga nan wahalar bai ake kowa ya san wanda a ministan mai kasar gani wanda ana tsammanin zamuwa ne minista mai bayan yadda za a yi a samu matsala ta yi turka da ko na kwana guda amma yanzu na galan daya dubu daya da dari shida yau in za ka ce an bursa sai ka ba da dari biyar madadin naira hamsin komi ya ninka ninkin ba ne saboda tsaye lalacewa ƙasa da lalacewar farashin al'amura da rashin taimako daga gwamnati ko daga waɗanda ya kamata su da taimako al'amura su yi sauƙi babu kuma jama'a wallahi ku yadda da gaskiya ku aikata gaskiya ku yadda da daidai ku aikata daidai waɗannan maganganun kamar mafarki ne wata ran sai an dai tabbata ko yanzu ba hawa ya kamata a yi ta zama ba ana lalacewa abin gafa in yi wuce nan ba wanda zai yi makai ne a gida ne ba ka iya ce wani ba ka yi kwadda iyalinka da abinci saboda ko ga kudin ba su da albarka ba alhurma. kullum ba su da komai magidanci duk adda mata biyu da 'ya'ya bakwai dubu biyar gari ne ba su yi mai in kan ko sun yi dama akwai shinkawa da ice da mai da mi da mi da mi a ƙara <coughs> to ina ta yi haka muka son mu zauna haka muka son mai ta lalacewa ya Allah wannan al'umma ta Najeriya musulminta da kahininta Allah ta shirya da su bisa ga adalci su to mutanen kirki ka haɗa hankulanmu a wannan najeriya mu hada hannu <clears throat> da hannu tsakaninmu a gyara najeriya a taso da komada da lalacewa a wannan ƙasa mu najeriya masu tasan muna da hitina da tashi hankali allah ka tasan musu da kanka kai muna maganinsu na yan uwa kuna damuwa cewa ba ma kunuti don allah ku yi hankali kunuti ba sai mun zo nan mun yi shi masallaci ba kuma kun sani mutane sun zo sanda ne kawai a yi sallah a sallami kowa je wani harkar shi idan muka ce mun yi sallah mu rike mutane da gunoti to wasu su haka ne ko doguwar sura ake yi wasu na ganin an tsawaita musu amma muna addu'a muna cewa a yi addu'a kuma kunuti ba ku san akan waɗanda ke yin shi ba a cikinmu lokacin da mutum yake da damar ya yi kunuti an ce ana yi saboda nazila ya eh, lallin ana yi saboda nazila to saboda nazilan dam ai ana na ana yi in muna son mu yi kunuti dogo mai tsawo to mu shirya ka'idar da ya kamata kowa ya dawo masallaci ƙarfe ɗaya da dare a asa a yi sai sai alajiri ya ke to muna kunuti muna kuka muna tawafi muna gaskantar da kai amma haga yi gaggau mutane na son su ta yi gida ka rike su kana musu kunuti kana kaza kana kaza ni ba a na ra'ayi ganin nika ya zan kuntatawa don ina jin wuraren da ake kunuti ana ta samun matsala to ku bari mu yi addu'o'i ta kwana in mun ga an bayi sai mu shata lokacin da za mu zo masallaci mu yi ta kuma in an fara kwanuti ba bari aka yi ba ka a zo a yi sati guda sati biyu buku sai haka mutane sun ware yanzu kuwa mutane sun gamu ne saboda sallar juma'a kuma na lura ga kowa ya damu da ita na tabbata duk wanda an wurin ga yana addu'a Allah shi kawo sauki sannan na tabbata duk wanda an wurin ga yana son Allah ya kawo sauki don hakan ga ya wadatar abin da muke bukata jalla wa Allah ya karba muna addu'o'in da muke yi kuma kar bar addu'a ko akwai nazila ko babu nazila ko akwai musiba ko babu kar bar addu'a addu'a usulahul mumin addu'a takobi ne makami ne na mumini kuma Allah subhanahu wata'ala yana son mai addu'a ba shi yace idan bayina suka tambaye ka dangare ni ba ka gaya musu ina nan kusa ko ina karba kiran mai kira ita kira Allah mai ta roƙon Allah mu roƙi Allah ya yi muna amma mu gyara halin mu. mu gyara tarbiyyar mu da tarbiyyar yayanmu mu daina abubuwan da masu dace ba ko a bayyana ko a ɓoye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 والزوجات والأخوة, والأخوة والأخوة السجارة والأخوات أمانة في يد القائمين عليهم من جملة الأمانات يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات والمحرمات يقول رسول صلى الله عليه وسلم وإذا مات ابن آدم انقطع من عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له بعد الممات والله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال صلى الله عليه وسلم الولد من كسب والديه الولد من كسب والديه نعم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وفقني الله وإياكم لما يرضيه وجنبنا الوقوع في مآسيه وأجارنا, وأجارنا من مخالفة أوامره ونواهيه والله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإيسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين